daidai da 27 ga watan nuwamba shekara ta 2016 wannan shine kasan na 156 daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin riyadu salihin na al'imam abu zakariya yahya bin sharafin nawawi a dimashki allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi mun shiga babi da ke bayani akan gaskiya wanda muke roƙon allah ya tausaya mana ya sa mu daga cikin masu gaskiya domin idan mutum ya wayi gari ya rayu cikin ƙarya tare da masu ƙarya faɗin ƙarya aiki da ƙarya yadda da ƙarya kara ƙarya da goya mata baya to wannan ya hallaka allah maɗaukin sarki ya kiyaye to kafin mu natsu sannan mu natsa cikin ayoyi da hadisai da malam ya zubo cikin wannan babi muka zo da shimfiɗa da sharan fage don gane da mu fahimci gaskiya da kuma gaɓoɓinta domin gaza fahimtar wannan yana daga abin da ke saka mutane cikin jahiltan ita wannan harka ta gaskiya allah ya taimake mu za mu tashi inda mala yake bayani da cewa alistidilalu ala sidiki min mazannihi ana tabbatar da gaskiya ne a inda ake tsammaninta mun gane ana nuna cewa laga gaskiya a inda ake hasashe da tsammanin dama nan take kun fahimci wannan misali idan kana son ka gane gaskiya tsakanin annabi da kafaran makka dama ina ake tsammanin gaskiya ta fito da kuma inda ake tsammanin karya ta fito shin annabi ne mazanu sidik ko ku faru makka an gano wannan da kyau ku ita gaskiya tana da inda ake istidilali kuma tana da mazan ɗinta to inda aka fi zato da tsammani da tabbatar da haƙiƙa dangane da al'amarin gaskiya to anan ake lalubanta shi yasa idan aka tsammanin za a samu gaskiya wajenka ko wajenki duk sai a gama lalaba lalibe ikon allah sai aka same ki makaryaciya ko aka same ka makaryaci ko ka zo da abin da ba gaskiya ba to abin sai ya koma ya zama buhutan mun gano wannan da kyau ku abin sai ya zama ya ba da kuma wani abu sakaka ga shi ga irin shi za mu tattauna bayanai da misalai a wannan gaba wannan ya sa musamman ɗaliban ilimi ku ta ka tsantsan da abubuwan da kuke faɗi da abubuwan da kuke aikatawa kar ya zama al'umma suna muku tsammanin za ku faɗi gaskiya sai ku zo sai ku faɗi ƙarya allah maɗaukin sarki ba zai taimake ku ba za ku yi ta wahala kuma daga ran da aka fahimce ku girman da kuke nema ba zai samu ba kuma zai wahala a lokacin karawan farko ya zama kowa ya fahimci mai gaskiya da wanda bai da gaskiya sai an tafi ne ana tafi ana tafi sai gaskiyan mai gaskiya ta bayyana ƙaryan makaryaci kuma sai ta bayyana kuma bayan da za a yi ka haɗa mai gaskiya da makaryaci ka ce su tafi tare ba zai yiwu ba misalin wannan misalin ka ce za ka haɗa aikin annabi na su abu a tare su yi ko aikin annabawa da na shedan sai dai ɗaya ya yi ɗaya bari an gano wannan da kyau ko allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu to shi ne malam zai buga mana misali da za mu fahimci wannan kafin mu tsallaka wasu daga cikin gaɓoɓin yake cewa yastadillu ala sidiki min ahalihi wa madhannihi ana tabbatar da ga gaskiya jama'a ga gaskiya daga waɗanda dama an jarraba gaskiyan ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba an tabbatar da gaskiyan tare da su sai kuma inda ake hasashe da tsammanin gaskiyan kama hasala fi kisatil ifkin latitta hamad fiha aisha radiyallahu anha kama inda wannan ya tabbata a ƙissan nan da aka ƙirƙiri ƙarya aka danganta masayyida aisha wanda munafukai ke tuhumanta allah maɗaukakin sarki ya kara mata yarda fannabiyu alaihi salatu wassalam <clears throat> kana ya bahasu anil haƙiƙa a lokacin annabi sai ya zama <clears throat> shi yana neman haƙiƙan gaskiya ne wa yas'alu wa yataharra yas'alu man mun gane ya zama annabi yana kirdadan inda haƙiƙanin gaskiyan take mun gane wannan sau daga magana an zo an jibgi an girke ta an aji kuma abin ya ɗaure ma annabi kai a abin da bai taba tsammani ba kuma ya laluba ya ga a'a duk waɗanda suka zo da wannan magana sannan kuma suke ƙoƙarin yaɗa ta da sawa a yi aiki da ita sai ga mutanen masallacin shi ne kun gano wannan waɗanda suka zo da maganar kuma suke bi suna yaɗa ta mutanen masallacin shi ne ba wasu ne can daban ba inda yahudu ne sai ce dama arina ai dama za su aika ba yahudu ba ba nasara ba sai zama na jikin shi ne waɗanda suke tare da shi da asuba suna tare da shi da azahar da su yake sallar la'asar haka magariba da isha'i har ma akan gansu sukan fita jihadi tare ko a ga sun zauna suna keɓewa suna tattaunawa su ne suka zo da wannan maganar ba wasu ba ne to kaga daga nan za ka fahimci duk sanda za a zo da ɓatanci ko cin mutunci ko ƙarya ko sharri ko ƙage waɗanda ke zuwa da wannan na jikinku ne wanda kuke tare da su dama wasunku duk abin da suka zo da shi za a ce adawa ce mun gane wannan yau da kiristoci za su faɗi magana a kanmu babu musulmin da maganan zai mai zafi dama sun saba faɗa da 'yan ɗariƙo ko kuma 'yan shi'a ko sauran khawarij da sauran batattu za su faɗi magana a kanku ba za ku damu ba don dama aikinsu ne sun saba su faɗa aji ana nan sai zama waɗanda kuke tare da su ne su ne za su yi maku irin abin da na tare da annabi suka yi ma aisha an bayanci wannan sai da ya danganta ku game da irin ƙaryen da a lokacinku da zamaninku za ta karɓu kun wancan lokaci lokaci ne da ake bikin baje kolin kowa ya ƙoƙari ya zama mutumin kirki kowa ya ƙoƙari ya zama salihin bawa kowa ya zama mai kyautata halayen shi da ɗabi'un shi sai suka nemo abin da kowa ke kyama a wancan lokaci shine zina kun gane ya suka jefe ta da shi a wannan zamani kuma da aka waye gari talauci ya yi ma al'umma yankan ƙauna to su kuma in sun shirya ɓatanci ba da komi za su jefa wannan batancin ba sai su ce kuɗi ko mulki ya danganta ne in ba ka da kan gado da tsari sai a kai ka sai a baro ka ana fahimtar wannan da kyau ko allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu to shine sai annabi ya koma yana lalibe ya koma yana binciken inda haƙiƙa take shi dai yanzu ya fasan gaskiya da mutunci da nagartan aisha a'a waɗannan kuma nashi ne 'yan masallacin shi ne suka ƙirƙiro wannan magana to shine annabi ya taharra ya koma yana a'a kasan mutum zai shiga hairani sannan yas'alu ya koma yana tambaya to amma yas'alu man wa ba zai tambaya matsalan ta cikin gida ce wa zai tambaya da a ce yahudi ne kaga zai tara 'yan masallaci ya tambaye su to wasu daga cikin 'yan masallacin ne sannan ganin mutane yake yi bai san in ya kirawa wani zai tambaye shi mai yiwa kila yana daga cikin injiniyoyin yada maganar ko kuma kirkiranta ko taimaka mata da ba ta masauki yes aluman yan masallacin shi ne suka yi mashi wa zai tambaya na tare da shi ne wanda in zai yi tafiya da su zai yi makirci ne na yahudu tun zamanin annabi musa suka kirkira cewa a samu wanda suka bi kusa da shi su ci mutuncin shi saboda jahire da ke gefe sai su ce to ai sun fi sanin shi ko kun san shi ne suke tare da shi kaga wannan zai taimaka a yadda da magananku shine suka shirya ma annabi musa kazafin zina da cewa yana da gaiwa na tare da shi suka yi ma annabi musa wannan ba wasu na gefe ba yasa allah ce ya ayyuhal lazina amanu la takunu kal lazina azau musa fa barra'ahu allah mimma qalu wa kana inda allahi wajiha masu imanin da suke tare da annabi musa ne fa wanda sanadiyyansu ne aka hallaka fir'auna fa su ne waɗanda suka ware suka ja tunga suka ƙirƙiri sharri da ƙage cin mutunci da ƙazafi ga annabi musa cewa ya yi lalata yi makaruwa ciki in annabi musa zai bincike ina zai je bincike yes aluman mun gane matsalan na cikin gida ne suka zo suka ce wai abin da ya sa baya zuwa kurme a je wankan gayya tare da shi a kogi wai ai gwaiwa ke gare shi ya duba ya ga suwa suka yi mai sharrin in masallacin shi ne wanda ake da'awa da su ne wanda in zai yi tafiya da su yake yi aminan shi ne amintattun shi ne in ya tashi bincike yas'alu man mun gane ya zama a wancan lokacin annabi musa sai dai mu mu'ujiza kawai ta aiki ba ta inda za a bincike a gano gaskiya saboda sun haɗa kai gaba ɗayansu garin da nashin da ba nashin ba sun yadda sun amince kawai abin da ake so a ci zarafin shi abin da ake so a ci mutuncin shi shi yasa in kana da'awa ko kana sha'awan kai da'awa ko kai malami ne ko kana kwaikwayon malanta in baka je ka bincike tarihi ba zai wahala baka mutu kafiri ba don za ka ɗauko abin da kafirai suka yi annabawan baya ka zo kana yi don tsammanin ka za ka yi nasara sai kuma ka turgude nasara da ya zama bata samu ba annabi musa da ya je wanka bukhari ya ruwaito hadisin ya tuba tufafin shi duka ya aje a kan dutse ya je ya shiga yana wanka yana fitowa ya nufo inda tufafin shi yake sai dutse ya garzaya a guji kana dutse otomatikiya kawai dutse zama yana gudu annan musa na bin shi dutse na gudu annan musa na bin shi ku kalli wannan kara annabi musa za a yi amma sai da aka yi mai kuma wata fallasa an gane sai da aka yi mai wata fallasa sai da aka je dandalin gari kowa na tare ga maza ga mata ga yara ga manyan gari mutanen kirkinsu da 'yan iska kowa na nan dutse ya je tsakiyarsu ya ci birki aka gan musa bai da gwaiwa kaga dai ko dan kamfai bai da shi mun gane in ma da dan kamfai dai an riga an tozarta mai mutunci ai amma haka ba zai yiwu ba dole sai da me sai an bi ta wannan hanyar mun gane wannan da kyau ku yafi hasu anal shi yasa Allah madaukin sarki ya ja kunnun muminan da za a zama tare da annabi ya ce ku ji tsoron Allah wa kunu ma'as sadiqin ku zama masu gaskiya ku zama tare da masu gaskiya sannan la ta kunu kalladina azau Musa kar ku zama daidai ko kaman waɗanda suka cutar da annabi Musa har sai da Allah ya kawo mai agajin gaugawa mun gano wannan ku yi hankali idan ya zama ɗabi'an ku shine ku ƙirƙiri ƙarerayi da ɓatanci da cin mutunci ku yarfa ma mutanen kirki ko ranar kiyama da waɗannan ƙazaman za ku tashi kuma ba za ku yi nasara ba domin allah maɗaukin sarki bai rubuta ƙarya za ta yi nasara akan gaskiya ba ya kamata ku san wannan allah bai yadda bai goyi bayan ƙarya akan gaskiya ba in kaga ƙarya ta taso fu kaman gaske dama al'adanta ne ita dama da runto da ruba da hayaniya da kama wuri zauna da bakere da handama haka take zuwa ita kuma gaskiya a natsa take zuwa sai ya zama ja alhaƙu wa zahaƙal batil innal batila kana zahuka allah sai ya niƙe ƙarya in gaskiya ta zo to kun gane irin yanda ake ƙoƙarin cin mutuncin mutanen kirki ko to haka aka yi masayyida aisha in ka tafi wajen annabi ibrahim haka za ka samu annabi lut haka annabi zakariya haka annabi isa haka suke mai in ka tafi wajen annabin allah annabi ismail haka za ka samu duk sun masu irin waɗannan abubuwa mun gane annabi salih da ya masu wa'azi su daina magudi wajen awo da sauran algushu da abubuwa na ɓanna sai suka ce gabara ka ba mutane waje ba mun san nufinka duk aka yada a garin wai yana wa'azi ne don shi ya koma ya tsaro kaya ya zo sai da waye kaza ya kaza ya kaza dama su kuma gama garin gari waɗanda ba addini ya dame su ba dai kawai ɗan abin ya burge su ne suke bi 'yan kiɗan ka na jiyo su duk maganan da a gaya mun sun yadda haka wasunsu da yawa suka mutu suna kin annabawan allah allah ya kyauta to shine mala ya ce ya taharra annabi ya shiga cikin halin ɗimuwa 'yan masallacin shi ne yes aluman kuna fahimtar wannan yahuda zai je tambaya ko nasara ko kiristoci na jikinka ne wa ma sa'a ne arabtuhu arabtuhumu jazallahu khairan kullu man lastu a arufi ya ce ba wanda ya yi abin da na ji zafi sai nawa ba wanda zai man abin da zai ƙona na sai wanda na ɗauki aminci da amana na miƙa mashi irin wannan abin da nawa ya man inda wani ne can bare ya man zan raka shi da allah ya saka mai da alheri da tukwici mai gwaɓi mun gano wannan to na jikin annabi ne suka yi mashi mun gane to tsakanin da allah allah madaukin sarki ya jarraba annabi da irin waɗannan na jikin shiga abin da suka yi mashi wane ne zai kubuta waye zai ɗauko aiki irin na annaba a yau ya tsira a ce ba su mai ba ɗauko abin da ya fara a uhud annabi fita yaƙi ya yi da sojoji 900 ɗan ubayu ya ziga 300 in annabi zai kai ƙara ya kai ƙara wajen wa matsalan a cikin gidan shi ne cikin rundunan shi ne cikin jama'an shi ne suka yi mai haka suka yi annabi tawariya ba yanda bai yi da su ba kuzo kuzo suka ce sun ki suka yi ƙememe suka kalle suka nuna isa ƙarya kake ba za mu yi ba yau ga yin wane ne ta yi nasara tasu ko tashi allah kenan jama'a mun gano wannan da kyau ko to yanzu ina son ne ku gane girman abin da aka yi ma annabi wa zai bincika ashara ali ibn abi talib radiyallahu sai sai sayyidina Ali ya ba shi shawara mun gane yanzu annabi kamata ya a ce ya bincike a cikin sahabbai to sahabban da zai bincika waɗanda ya fi yadda da su su kuma duk abin da suka faɗa cewa za a yi suna goyon bayan mai gidansu ne in ya tambayi abubakar za a ce don eshi ce abokin shi ne in ya tambayi umar za a ce aminin shi ne in ya tambayi usman za a ce aminin shi ne sirikin shi ne kun gano wannan da kyau ko duk yadda ya yi sai an kala wani kusantaka da dangantaka da ƙoƙarin ɓoye gaskiya a cikinsu annabi ya zauna ya aluman shi ne sai na aliyu ya same shi ya ba shi shawara da cewa wasalil jariya tasdiquka je ka tambayi ku yangan gidanka da ke sa san aisha ai ba yarinya ba ce za ta gaya maka gaskiyan abin da ke faruwa barira jariyatun inda aisha ma'arufa bisidiki wal amana barira 'yar aikin sasan aisha wacce ta shahara da gaskiya da amana kaga yanzu ana neman gaskiya ali ya ce aje a binciki gaskiya min mazannihi daga inda yake tsammanin gaskiyar baka neman gaskiya inda ba tsammanin shi mun fahimci wannan yanzu misali kana son ka gane gwamnatin najeriya ne ke da gaskiya ko ko gwamnatin sambisa ne ke da gaskiya sambisa za ka eh ba sambisa za ka ba sai ka tafi ina sai ka tafi nijar ka je ghana ka je kaza sai ka nemo waɗanda suka san su suka san gwamnatin najeriya sai ka tambaye su haka ake yi idan kuma waɗannan sun ce gwamnatin najeriya ta yi kaza to ba za ka je waɗannan ƙasashen tambaya ba sai ka je ka tambaye gwamnatin amma ka tambaye masu gaskiyan cikinsu ka ce da gaske ne sai ka gano inda gaskiya take a haka amma wanda zai shaidan ƙarya a kanka kuma shine zai yanke hukunci shine alkali shine prosecutor kuma kun gano wannan shine mai gabatar da ƙara sannan kuma shine ke yin alkalancin da yanke ma hukunci ana ke wannan barira ta shahara da gaskiya da amana tarihuha sidikun wa amana tarihin barira cike yake da gaskiya da kuma amana wa zama tulli li aisha ita kuma kullum kullum haka suke tib da taya suna tare da wa suna tare da aisha wa ta'rifu sirriha ta san dukkanin sirrinta wa tatla'u fi baitiha kuma tana shiga ɗakinta ko'ina alal umuril kasira akan al'amura masu yawa aisha ta sakan mata kuma annabi a gidan shi yake ya san haka aliyu a cikin gidan yake ya san haka kowa ya san da haka fas alal jariya ka je ka tambayi wannan ku ya gan gidanka za ta gaya ma gaskiya faƙalan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce libarira ya kira bariratu ya ce walam yas'alin nasil akharin al-ba'idin bai tambayi wasu jama'a na nesa ba kun da yake yi in cikin wajen za a tambaya ko masu gaskiya ba wake-wake masu jikin zabo ba illa la'ila ha'ula'i wa la'ila ha'ula kun gane sai ya kira barira zai tambaye ta al'insani inda ma yuridu sidik ɗan adam inda gaskiya yake nufi ba gulma ba ya ta harra sirki min mazannihi yana kirdadan gaskiya ne inda aka fi tsammanin samun gaskiyan hal ra'aiti min shay'in yuribuki barira cikin al'amarin aisha na baya akwai abubuwan da kike ganin tana yi wanda kike ganin wannan abun? yana miki giza a cikin rai kina zargi da tsammanin akwai wani ɗan kulle-kulle a ƙasa wanda ake kukullawa eh kun gane kasan mai hankali zai iya gano akwai wani abin da ke faruwa a gidan shi akwai wasu abubuwa wanda duk wanda ka tambaya zai iya gaya ma akwai kai da kanka ga gani ka iya ganowa an gane wannan da kyau ku to shine akwai wani raib da kike samu sakamakon gudanarwa Aisha kin san shige da fitanta kin san komi wasu irin calls suke shigowa wayanta wasu irin taxis take karantawa tana karantawa ta deleting wani irin call take yi tana gamawa ta deleting ɗin shi daga redial list ɗinta ko an kira ta daga receiving calls sai ta deleting nan da nan kuna ganewa suwa ke kiranta suna kiranta ta tashi da koma wani waje tana ansawa an gane suwa ne ne suke kiranta in ba ta tashi cikin jama'a ba ta rika jifansu da damirin ku ku ku kuna lafiya kuna ka gano wannan da kyau ko ko yayana kun gano wannan da kyau ku duk irin waɗannan wasu irin demirat na auna muku da zamaninku ne wasu irin ƙawa yake zuwa gidan nan ya halayensu ya kaza da gaza nasu mai da me aka hana ta yi a bayan idanmu take yi da suwa muka hana ta huɗa. kuma ta komo tana yi a bayan idonmu yabhasul haq an mazannihi binciken gaskiya a doron inda gaskiyan take hal ra'aiti min shay'in yuribiki akwai abin da kike gani wanda yake sa miki shakka qalat barira as-sadiqa al-amina tace ma ra'aitu amran aksara min annaha jariya hadithatu sinni ci ni ba abin da na gani kawai game da aisha sai dai ai yarinya ne mai ƙananan shekaru ta namu an aji ne a haliha. gidan nan za a shanya gari cin da ita ce karama ce zauna ke tsare don kar a awaki su ci ti dajin sai yar akuya da taho ya fata akuluhu ta cinye garin ma tana can tana bacci an bata gadin gari yanzu wannan ne za a yi mazargin al'amari irin wannan da ake kukullawa na makirci tsaron gari ma kasa ita ce za ta yi wannan ban fahimci wannan annabi da ya ji wannan ran shi ya ɓaci ya kira matan shi zainabu yar jahash ita ce abokiyan gogoriyan kishin aisha ta ce ya rasulallah tsare idona da bakina wallahi ban gani ba ban ji ba ban faɗin ko abin da ban gani ba ban ji ba ma alimna alaiha illa khaira ban san komi ba sai alheri hannatu yar uwan zainabu ne ita kuma maɗaurin gishiri ne sai bi gishirin zaƙi ta yar uwarta kishi kawai sai ta shiga cikin harkan mun gane so san zainab ta taɓa ba annabi shawara ya aure ta annabi ya ce a ya zai aure ya da kanwa ya hada su kishi ba a haka a musulunci wannan sai zafi a ranta ta ga kujera raba-raba to tsammanin ta aisha ne ta hana ta annabi ya hau kan mimbari a masallaci ya ce a'a wai me ya samu wasu mutane sun kirkiri magana sun danganta ma iyalina suka zaɓo wani salihi mutumin kirki mai mutunci duk garin na an san haka suka ƙala mai wannan magana ba kunya ba tsoron allah me haka allah suka ci mutuncin manzan allah a lokacin da ba su da kunya domin duk mutumin da ya rasa kunya ba abin da ba zai yi ba ana zare ma kunya to ba abin da ba za ka yi ba don dama matakan rashin kunya shine mutum tun daga gida ya zama bai da tarbiyya bai san mutuncin na gaba da shi ba na gaban nan ko wanda ya girme shi a adadin shekaru ne ko ko waɗanda suka haifi irin shi ne ko waɗanda suka yi mai minna ne suka karantar da shi ko waɗanda su yi amfana da su ta hanyar dukiya ko ko wata hudda ta yau da kullum ta sana'o'i ne bai san wannan ba an gane wannan to in ya rasa wannan tarbiyya ya zama bai da ɗa'a da biyayya ga na gaban shi a irin wannan yanayin to yana callawa gaba to zai zama mara kunya mara kunya a maganganin shi mara kunya a mu'amalan shi mara kunya a hudun shi da jama'a bai ganin kiman kowa da ganin darajan kowa abin da ya lissafa a cikin zuciyar shi zai yi don kawai zai yi duk wani mai daraja da wani mai mutunci abin da yake so kawai ya sauko label ɗin shi in ba haka ba to zai taka shi haka suka ma annabi kuma ga su ne ba da gaskiya duk ƙoƙarin kifa kora da gudani jama'a kuna gane wannan to in za ka nemi gaskiya ko ka je ma zannuha ka bincike ta wa ke tsammanin mutumin kirki ne mai gaskiya da amana shi za ka tambaya in ko ba haka ba ko za ka kana goyon bayan ƙarya kuma kana tare da karya. allah ya kiyaye tasdiqul haq gazgata gaskiya ya ake gazgata gaskiya ga wanda ya faɗi gaskiyan ya ake yi ومن الأمور المهمة أن نصدق الحق yana daga cikin al'amura masu matukan mahimmanci duk inda gaskiya ta zo mana mu ce gaskiya ce mu ne da ita ko ko wanda muke adawa da shi ne yake da gaskiyar mu gasgata ta ba abin da za ta rage mana lizalika tajidu kathiran min al-ahadis fiha sadakta sadakta sadakta da haka kake ji cikin hadisan annabi da yawa za ka ji ya ce kayi gaskiya kayi gaskiya kayi gaskiya sadaka fulanun sadaka fulanun annabi ce wane gaskiya ya faɗa kunga ga wane gaskiya ya faɗa duk wanda ya faɗi gaskiya ka gasgata gaskiyan shi ba ka ce to ka san mutanen yau bayan ka san gaskiya ne to kai munafiki ne gasgata gaskiya a lokacin da ka ji ta kuma ka fahimce da ka san gaskiya ce ka gasgata ta wa a'ala anwa'i tasdiq ma yasdiqu Allah bihi Abduhu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mafi girman gaskiya shine gaskiyan da zai zama an gazgata allah da manzan shi ko ka yi abu allah ya zo ya goyi bayan abin ya gazgata ka ko annabi ya ce gaskiya ne ya gazgata ka mun gane wannan da kyau ko allah ne ba da labarin a bacin alkur'ani wallahi sai ga abin ya zo ya faru ka falakis subuh kamar wayewan gari sai ka gazgata allah ka ce allahu akbar Ka ga abin nan da qur'ani ya faɗa yanzu ji suwa shi suke yi idan aka yi masu wa'azi a khazaduhul izzatu bil ismi sai ga masu laifi ne fa amma kuma su fito cikin jama'a kuma suna magana wa iza qila lahu taqillaha akhadhathul izzatu bil ismi mai laifi ne wa kuma yana neman izza cikin jama'a ga kuma laifi dumu dumu tare da shi Allah ce fa hasbuhu jahannama ko bar shi jahannama za ta yi maganin shi mun gano wannan da kyau ko to idan allah ya faɗa ko annabi ya faɗa sai abin ya faru keke da keke ka fito fili ka ce allah sai ya yi gaskiya annabi ya yi gaskiya mun gane idan kuma ya zama idan kuma ya zama kai ne kai abin allah ya gazgata ka to wannan kuma yana nuna cewa ka gyara alaƙanka da al'umma ka ƙara gyara alaƙanka da mahalicinka da duk wanda kake huɗa da shi alheri na tafi cikin rayuwanka fa yakhbiru an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bi shay'in za ga annabi ya ba da labarin wani abu fa ya'til wahaya tasdiqan li kalami nabiyhi sallallahu wa alihi wa sallama sai ga wahayi ya zo yana gazgata maganan annabin shi kama hasala fi khaybar kamar yadda ya faru a haibara qala abu huraira mala abu huraira ya ce wal hadis fil bukhari hadisin yana cikin bukhari hadisin abu huraira ya ce shahidina ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama khaibar ya ce mun halarci yakin khaibara faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lirajulin mimman ma'ahu yadda'il islama sai annabi ya ce ma wani mutum da ke tare da shi da yake da'awan musulunci a ashe dama akwai waɗanda za su zama suna tare da kai da'awa ce akwai amma annabi sai kai jama'a za zo su makalkale maka ashe wani abu suke nema a jikinka kana kwantawa ka mutu su wawushe mun gano wannan da kyau ko yadda in aka samu a jikin annabi jikin waye ba za a samu ba yan da'awa ne mun gane wannan akwai naka akwai na tare da kai naka har abada naka ne duk bala'i da musiba amma na tare da kai fa wallahi abin hannunka yake bi daraja da martaban da zai samu a jikinka yake yi in wannan ya samu zagayin da zai wusu wusu da kai da wusu da abin da ka hada amma naka har abada naka naka ne jama mun gano wannan da kyau ku kuma wallahi ba ka gane naka da na tare da kai sai ba ka nan ka yi tafiya ko ba ka da lafiya ko ya yi tafiya shi ko ya tafi kun rabu dai ko kuma tafiya ta dindindin ta tafiya lahira lokacin ne za ka gane naka naka da gaske lokacin ne za ka gane na tare da kai an gane wannan da kyau ko allah maɗaukin sarki ya kiyaye to wannan mutumin ya da'il islam gashi ya zo khaibar ana karawa da arna da shi ana gamawa sai annabi ya ce haza min ahalin nar wannan dan wuta ne a'a falamma hadar alƙital katalar rajul min ashaddil qital kun san khaibar yaƙi yaƙi ake yi ganuwa ganuwa gari gari don ba gari ɗaya ba ne khaibar babban gari ne amma unguwanni ne kuma kowace unguwa a cikin babban garin suna da ganuwansu ƙalƙa ƙalƙa ce kamar zare ne kaga unguwanni ne daban-daban tukur-tukur tudun jikun korin ɗan goma sabuwar unguwa magume bakin silma bayan silma famfo tudun wada gelle su banzazza kun gane wannan unguwa unguwa unguwa ne wajen gari kenan yan ka shiga cikin gari haka za ka same su ma unguwa unguwa to bambancin namu unguwannin da can su kowace unguwa tana da me tana da ganuwa akwai hakimi da yake ansan umarni daga babban sarki amma da unguwansu da ganuwansu da sojojinsu da matsaransu to akwai ganuwoyin da annabi da ya je ya cinye su ne an watan an gane cinsu kawai da yaƙi ba wani abu kawai sun yi saranda sun tsorata sun firgita nusurtu bin ro'obi ya yi nasara a kansu to akwai waɗanda su kuma sun ja an ja amma ƙarshe sun kai ƙas an fahimci wannan to an yi yaƙi wancan matashi na tare da annabi yadda il islama ya yi ƙwazo ya zubar da arna duk sahabai sun shaida to to shine da aka zo nan yaƙi ya dawo an je wata ganuwar daga cikin ganuwoyin haibara qatalar rajulu min ashaddil qital mutumin ya yaƙi matsanancin yaƙi wa kasrar bihi jirah rauni yayi yawa a jikin shi fa asbatadhu wa ajaza anil haraka wanda wannan raunin ma ya hana shi kazar-kazar فجاء رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال sai wanda daga cikin sahabbai ya zo wajen annabi ya ce ya rasulallah a ra'aitar rajulun lazi ta haddasta annahu min ahalin nar ka tuna mutumin nan da ɗazo ka ce mana daga cikin 'yan wuta yake ka tuna shi kada fi sabilillah to wallahi ya yi yaƙi dan Allah min ashaddil qital yaƙi mai kyau yaƙin don waye dan Allah a cewan wa a cewan wannan da bai sayin da ake aiki don allah ba aikin allah ya yi don wa wannan sai ka jira mai gidan ya faɗa da yawa ko wanda suke da awon aikin allah muke za mu aikin allah za mu bauta ma allah amma kuma aikin waye aikin san ne shi aikin allah yana cikin ƙur'ani da hadisi aikin allah sai ya kubuta daga dukkanin mawane an gane in babu mani'i to ya zama aikin allah kuma ya zama daidai da abin da ƙur'ani da hadisi suka ce bisa fahimtar annabi da sahabbai ko da ka zo da abin da kake cikin ƙur'ani da hadisi a bisa fahimtar annabi da sahabbai akwai mani'in da ya ce wannan abin kaka yi in e to hani ake gabatarwa akan umarni to wani abin in ka yi shi ba aikin allah ba ne aikin iblis ne jama'a kun gano wannan da kyau ku ko da ka ce akwai ayoyi da hadisai da kaza sun fi dubu ka kawo duk gasu nan ka jirgi sai aka ce to amma hadisi ɗaya ko aya ɗaya ta ce karka yi wannan oda ce allah ya kiyaye ya ce ai yayi ashaddul qital ya rasulallah fa kathrat fihi jarah har rauni mai yawa fa Nabiyyu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce ama innahu min ahalin nari duk da haka dan wuta ne mun gano wannan kaga kenan wannan ya wahala da annabi shi mun gane e yaren yan wawa kenan ya wahala saboda haka yana bukatan a saka mai duk da haka annabi ya ce dan wawa ne mun gano wannan da kyau ku fakada ba'dul muslimina an yartab kai wasu daga cikin musulmi kamar su shakka fa ma huwa ala zalika iz wujida rajulu alammal jarah ai mutumin ana nan sai ya ji ciwo ya mai tsanani fa ahawa bi yadihi ila kinanatihi ya zaro kibiya cikin kibiyoyin shi fanta za a min ha sahaman ya ciro ɗaya daga ciki fanta harabihi ya suicide ya kashe kanshi ya kunan bakin wake ya kashe kanshi fashtadda rijalun minal musulmi na ila rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda daga cikin musulmi haka ya sheko wajen annabi faƙalo rijal wasu daga cikin sabe suka sheko faƙalu ya rasulallah suka ce ya manzan allah saddaƙallahu hadithaka allah ya gazgata labarin da ka bamu kadin tahara fulanun faƙatala nafsuhu wani ya yi intihar ya kashe kanshi an gane wannan da kyau ko ya kashe kanshi faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce ya bilal ƙun fa'adhin ce bila ta shi kai mana ya kuwa a taro jama'a ka ce allah ya da jannata illa mu'min ba wanda zai shiga aljanna sai mumini wa inna allaha la yu'addi la ayyidu hadha ad-din bir rajul fajir allah yana iya karfafan wannan addinin da ɗan iska ma fajiri yanzu ɗan iska fajiri zai iya zama mutumin kirki E yanzu ga ɗan wuta ne allah ya taimaki addini da shi amma shi yanzu ya zama ahalin dini bai zama ba ya zama fitilla ya haska ma wasu ya kona kan shi a wajen jihadi ya taimaka ma wasu tafiya wuta kuma za su haɗa a can isa aikin allah sai abin da allah ya ce aikin shi ne ke zama aikin shi ba abin da ka kala mashi ba ko ka ce aikin shi ne ka ce gashi cikin qur'an sai an duba qur'anin a bisa fahimtar annabi da sahabai yayi in ba ka bane ba aikin Allah bane aikin ka ne kai Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu law qala wahidun kaifa yuqatilu ma'al muslimin malai ce da mutum zai ci a'a ta yaya yaƙi tare da musulmi na ƙulu inna allaha la yu'ayyidu hadha ad-din bir rajul al-fajir sai muka ce eh yana cikin musulmi ne amma fajiri ne yana tare da su ne amma tarayyan ba ta gaskiya ba akwai abin da ya zo nema kuma zai nemi wannan abin ko ta tsiya sai ya samo shi da rashin mutunci da sata da yaudara da barazana sai ya nemi wannan abin ko da yaya kuwa don ba abin da ya kawo cewa abin da ya kawo sa bakar da umar ya kawo shi ba wani abu ya zaunar da shi to irin su ne fajirai a cikin harkan addini dole waɗannan sai an kawo da su sannan addini zai zauna lafiya allah maɗaukin sarki ya taimake mu shine sai yake cewa wa haza lahu amsila kathira fil waqi' irin waɗannan akwai misalin su cikin abubuwan da suke faruwa masu yawa fata jidon rajulu yan shirul ilma za ka samu mutum wa'azi yake dare da rana wa baul kutub yana buga littattafai wa yabnil masajid yana gina masallatai wa yaf'alu ashiya'a yana aikata abubuwa masu yawa na alkhairi wanda yan tafi ubihal hal muslimuna musulmi suna amfana da wannan abin wa huwa fajir Ƙila ɗan luwaɗi ne mai yiwa mazinaci ne mai yiwa ɗan tsafi ne mai yiwa duk abin da ka yi waito gare shi zai iya yiwa ƙila shi ne duk wannan abin yana yi mai yiwa kuma ga ɗabi'an shi yana wannan aikin kuma makadeci ne yana yi ko mai saba alkawari ne ko mai cin amana ne ko mara kunya ne duk wannan su ne sunayen fajiri duk za ga yana yi na ƙulu haza la juru ho salahan a yanzu wannan abin arziki da yake yi fajircin nashi ba zai rikide ya zama abin arziki ba iza kana niyyatuhu laysat lillahi li kulli hadha kuma in ya zama niyyan shi ha kun gane ba dan Allah yake yi ba lakin mis misdaqun ma akhbara bihi alaihi salatu wassalam wani yana karfafa magana annabi ne kadai Allah zai iya tunkudo fajiri ya kawo daman shi da dukiyan shi da komi a gina addini amma kuma shi bai da rabo ko kuma fajiri ya zama sanadiyyan nutsan wasu gidan wuta kuma fajiri ne da sunan addini ya dilmiye wasu su je wuta kuma ya bi su yanzu ga wancan ya dilmiye wasu sun je wuta ƙarshe kuma ya yi me ya bi su ya yasa annabi yawan mutane ka shedi allah ne ya saukar da aya cikin an an'am da cewa wa anna hadha sirati mustaqiman ya ce wannan hanyar tawa ga ta nan fetal ku bi ta wala tattabi'u subula akwai wasu ƙananan hanyoyi da suke tawariya a gefen na annabi kar ku bi su a cikin hadisin ibn mas'udin sai annabi ya ce hanyoyi ne ga nan da labulbilinsa a gefen hanya a kan kowane hanyar akwai wani shaidani wani zabi daga cikin zabiyoyin bata ya tsaya yana kiran mutane ku bar ta annabi ku zo nawa ku bar na annabi ku biyo ne ku zo ga inda laila na abin da suke kenan to idan aka kishiyanci na annabi na waye ba za a kishiyanta ba ba ka da hankali ne ana gaya maka sai shaɗe ce rabu da su abin da shaɗe yake gaya maka ba fa rabu da su mai shago ba rabu da su manzan allah yake gaya ma domin makaratunsa ake gaya maka sai ka sai ka shaɗe ce a da suwa da kake kai ba da annabi kake ba <laughs> za ka gani sanda mai sakko wannan daga sama ya sakko kun gane wani da kyau ko lokacin karatun zai fassaru yanzu bakin ake ja maka inna allaha la yu'ayyidu hadha ad-din bir rajul al-fajir Allah madaukin sarki yana iya karfafan wannan addini da mutumin da ya tabbata ma fajiri ne wa qad sadaqa Allah sahaba min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba ga Allah ya gazgata sahaban nan na annabi ba famin dimni tilkal amsila daga cikin misalan marawal bukhari rahimahullah an zaid ibn arqam qala akwai hadisin da bukhari ya ruwaito daga zaid dan arqam yace kuntu ma ammi fasamitu abdullahi ibn ubay ibn salul yaqulu yace ina tare da na. sai naji abdullahi dan ubay dan salul yana cewa la tunfiqu ala man inda rasulullahi hatta yanfaddu ku daina kai gudunmawanku a duk sanda annabi ya ce a kawo taimako har sai wahala ya sa sun bar addinin ku daina taimaka musu mun gano wannan ɗabi'a munafakai ne wai kana aiki aikin ba kana yi amma cin da baka bi wani son zuciya da wani ra'ayi ba sai a ce a kore ka wai wahala zai sa ka jiga daga ɗabi'an munafakai ne wannan an gane ko a rike albashinka ko a ce wai kawo laifi wai sai a rage maka kuɗi daga cin albashinka wannan ɗabi'an munafukai ne kuma haramun ne riba maliya haramun ne kwata-kwata a musulunci don harkan da aka ɗibi jahilai aka sa ku sai dai allah ya kiyaye kawai ya kawai ka san wannan jahili da ɗan son zuciya da mai son ya samu kuɗi ta tsiya-tsiya to wannan ga karanta hadisin mazi iban to wannan za ka samu bayani filla-filla haɗa da sharhin hadisu mazi iban za ka ji bayanai gamsassu jama'a za su daina baka mamaki na ya riga ya karatu a kansu ya wuce wannan wajen allah madaukin sarki ya tsare mana imanin wai a daina kai gudunmawa har sai wahalar rayuwa ya sa sun tsere addinin ya watse mutum ya rasa yadda zai yi kun ga wannan hatta a da'awar mu sai da aka samu wanda suke bi wai an zo neman taimako a nan wai kar a ba da taimakon a bari wai sai al'amarin ya susuce kai munafiki ka ta sha ƙarya wannan jirgin ruwan annabi nuhu ne da ƙarfin allah take tafiya mun gano wannan da kyau ku kuna bata mu kanku lokaci ne idan allah maɗaukin sarki ya ce abu ya yiwu in kun yi taron dangi kun ce kar ya yiwu allah kuna ƙarya ne allah maɗaukin sarki ya taimake mu bai tsaya nan ba ya ce la'in raja'ana ilal madinati kuma bari mu dawo daga wannan yakin la nukhrijan al-azz min al-azal za ku san suwaye manya yan wurin wallahi duk wani kaskantacce sai mun kore shi za mu kore shi ba mun kore shi ba a gaskiya kun kore shi kuma ƙara nisantan ku yake yi mun gano wannan da kyau ku a sun kore shi mana na'am fadak male ya ce fadakartu zalika li ammi abdullahi dan zaid ya ce sai na je sai na gaya mawa zaid dan arkam ya ce sai na je sai na gaya mawa baffata baffana fa zakara ammi zalika lin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi kuma ga wannan kai kai kai kai security issue ne an gano wannan ba abun wasa ba ne nan da nan sai alatin manzon allah sai sanar da annaba abin da yake faruwa to fada'ani sai annabi sai ya aika a kira ni fahaddastuhu billazi sami'tu sai na gaya ma annabi duk abin da na ji suna faɗa fa arsala ila abdullahi bin ubai sai annabi ya aika a kira abdullahi dan ubayyo commander in chief na munafukai wa ashabuhu da waɗanda suke tare da shi kuratun da ke kewaye da shi sanda aka je na faɗin wancan maganar fahalafu ma kalu suka rantse da allah <laughs> su ba su faɗa ba suka rantse da allah ga ƙarya ga rantsuwa ɗabi'an munafiki kenan ka ji maganganun shi cike suke da rantse-rantse wai tsammanin su wannan rantsuwa da ƙajewa wai shi zai sa wai mutane wai su gasgata abin da suke gaskiya ne ita ƙarya ko diyin da ta kai te kololuwa sai allah ya tona asirinta shi ko mai gaskiya duk inda yake ko da za ka samu wata rana mai gaskiya ya mara makarya ko makaryata baya ko sai allah ya bayyana ma al'umma shi mai gaskiya ne don sai sun rabu da makaryatan nan don ba tafiyansa ɗaya ba kun gano wannan da kyau ko shi ko mai gaskiya sai allah ya bayyana gaskiyan shi ko da yana rumfan jureju ne ana nan cikin gari ana shirya mai makirci wallahi sai Allah ya bayyana gaskiyan shi idan ka ga mai gaskiya ya haɗu da makaryata suna tafiya ko in dai mai gaskiyan ne wallahi sai Allah ya da shi kan hanya Allah ba zai bar shi genitsa cikin waɗancan kazamai ba wallahi sai ya fita jama'a kuna fahimtar wannan ko suka rantse ma wai ma ƙalu wa kadzabanin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya karyata ni wa saddaqahum ya gazgata su bi ma za haramin halafihim saboda rantsuwan da suka zo suka yi fa ramun ghammun ce damuwa ya same ni damuwan da lamya subni mithluhu qat wanda ban taba shiga irin wannan damuwa a rayuwana ba fajalastu fi baiti haka ce ne zama na daki na na kasa zuwa ko ina wa qala ammi baffa na yace ma arattu illa an kadhabaka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa makataka ya ce wallahi ba abin da nake ganin sai annabi fa ya karyata ka kuma ya fushi da kai annabi ba zai kara hudda da kai ba saboda matsalan ka ya faru ana nan a wannan hali yana zaune a gida cikin damuwa da kunci fa anzalallahu ta'ala sai Allah madaukin sarki ya saukar da idza ja'akal munafiquna قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون فإذا مي وإذا رأيتهم tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' liqawlihim ka'annahum hushubun musannada yahsabuna kulla sayhatin alaihim humul adu fahdharhum qatalahumullah anna yu'fakun wa idza qila lahum fa ta'alau za ina sai Allah ya saukar da iza ja akal munafiquna idan munafikai suka zo ma qalu in innaka la rasulullah suka ce mun shaida kai manzon Allah ne <clears throat> sai Allah ya kawo jumla rida ya ce wallahu ya alamu innaka la rasuluhu ai Allah ya san kai manzon shi ne ko su ce ko ba su ce ba sun yi cece ku can banza Allah ya san kai manzon shi ne wallahu ya shahadu innal munafiqina lakadibun Allah ya shaida munafikai makaryata ne annabi ya san munafukai ne an saukar da wannan ayan yanzu kai tsaye su abdullahi dan ubai sun yi me ittakhadhu aymanahum junnatan sun riki rantsuwansu a matsayin garkuwa da ke kare su kisa duk wanda ya karya ko ya zo da karya ya surutu ya surutu ya gaba ku yadda ba sai waigi da karya ya tokare ta da rantsuwa saboda me dan karyan ta zauna ittakhadhu aymanahum sun riƙi rantsuwansu junnatan garkuwa fasaddu an sabilillah sai wannan ya zama hanyar da suka bi wajen mai tara mutane daga bin tafarkin Allah tun zamanin annabi ake tara mutane sun biyo hanyar Allah sai a tabe sa hanya fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya amaluna kaga aikin da mutanen suke yi ya munana mun gano wannan da kyau ku aikin su yayi me ya munana dan me zalika bi annahum amanu da fa mumine ne suna tare da kai me sun kafaru daga baya wai wasu abubuwa ya bayyana waje suka butulce suka kafirce suka tawayi tawaye zalika bi annahum amanu summa me kafaru sai me fadu biya ala qulubihim fahum la yafqahun allah sai ya murda zuciyan ya nemo igiyan kafirci da nifaka fasikanci da zandaka sai ya ɗaura zuciyan fahum la yafqahun wallahi ba za su gane ba duk maganar da zaka gaya mai wannan ɗabi'an ba zai gane ba ko ya ga uwar bari la yafqahuna in baka gane su ba wa iza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum in ga gansu za ka ga ɗabi'ansu da komi nasu ya baka sha'awa ka ce anya su wani ne za su yi wannan wa in ya ƙulu da za su miƙe suna magana ma'ali liƙaulihim wai saboda zakwaɗi na daɗin magana carkwai maɗagwai irin na zantuttuka suna fitowa daga bakunansu za ka ji maganan sun ƙayatar da kai wa in ya ƙulu ma'ali liƙaulihim ka annahum hushubun musannada in ka bincika ka ce tun da suke me suka taba kawo ma society da addini na cigaba? a auna da ɓannan da suka yi mai da gyaran da suka yi mai menene na cigaba? mun gano wannan menene suka kawo ma addini na cigaba? wannan ga kalla za ga su kansu product ne na wani mun gano wannan da kyau ku me suka yi ka annahum hushubun musannada kata ko jingine ne bai da amfanin komi bai maganin rana ballanta na iskan damina ko maganin sanyi ko zafi ya na kulla saihatin alaihim duk sanda suka ji kyas ɗauka suke da su ake yi ramu maciji ne bai gaji zungura ba kana zungura zai leƙo kai yana leƙo ga cilla ga wanda aya ke magana ya na kulla saihatin humul adu waɗannan su ne tsantsan maƙiyanku la allah ya la'ance su an na yi ufakun ya ba sa fahimta ne me ke tare su me ke kange su me yi ne karkatar da su da za ka ce ku zo ku tuba ha ba <laughs> ba za su bi bayi ai tuba wala mun gane wannan وارسل الي النبي صلى sallallahu alaihi wa وسلم فقراها النبي faqara'aha annabi ya aika a kira ne sai ya karanta min qala qad saddaqaka Allah Allah ya gazgata ka ya zaidu aya ta sauka don ta gazgatawa ta gazgata wannan sahabin mun gane wannan wallahi walan ka da gaskiya ko komin daren dadewa sai Allah ya saukar da abin da sai ya gazgata ka wallahi ko mun daren daɗewa in an ƙi in an so sai gaskiyanka ta bayyana ban gano wannan da kyau jama'a annabi ga karatu ya karatu kuma ga lokaci ya yi mana halin nashi ya zame mana lalle mu ci birki a nan sai allah madaukin sarki ya kai mu karatu na gaba za mu zo za mu tashi daga inda mu kwana muke cewa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum